barkan ku da kasancewa da Madalla TV insha allahu bidiyon mu na yau zamu nuna muku yadda za ku je ku rijista da wata wallet a wacce za ku rika samun Islamic token wayan token ne mai suna Islamic token sannan kuma zamu nuna muku yadda za ku yi staking ɗin shi da fari na ajiye muku link a description da kuma comment wanda za ku click a kan shi zai kawo ku feji kamar haka da ya kawo ku feji kamar haka sai ku click kan wannan create account ɗin da kun click kan wannan create account ɗin zai kawo ku feji na gaba kamar haka sai ku click kan wannan agree ɗin da kun yi click kan wannan agree ɗin zai kawo ku feji na gaba kamar haka ya aka aku gashi zai nuna muku creating account da ya nuna muku wannan creating account din sai ku jira a ƙarshe zai kawo ku wannan page kamar haka da ya kawo ku wannan page gashi zai nuna muku congratulations you successfully added a new account ka samu nasarar a buɗe sabon account saboda haka sai ka click akan wannan proceed da kun yi click akan proceed zai kawo ku page na gaba kamar haka da ya kawo ku wannan page gashi zai buƙaci ku yi up ma'ana za ku yi up ɗin a shi wannan account ɗin naku domin ku kare shi sai ku click akan wannan up din da kun yi click akan shi zai kawo ku page na gaba kamar haka kamar yadda kuke gani nan za ka yi click akan wannan understood ɗin ne da ka yi akan wannan understood ɗin zai bukaci ka rubuta recovery price kwaya goma sha biyu da ka rubuta su zai kuma bukaci ka saka su kamar yadda ake a trust wallet kenan na ɗaya na biyu har na goma sha biyu su tabbatar ka rubuta wannan abun daidai shi kenan sai kai click akan submit zai kawo ka peji na gaba kamar haka zai nuna maka congratulation you successfully protected your account suna maka maraba da mai kare account ɗinka ma'ana sun baka wannan first ɗin shine kamar matsayin password na account ɗinka kenan duk wanda ya same shi zai iya buɗe wannan account ɗin za su buƙaci su ce ka yi click akan wannan proceed inda ka yi click akan proceed ya kawo ka feji na gaba ah, kamar haka kana kammalawa za ka ga wannan saƙon na maraba na taya kamar na cewa ka kare akawun ɗinka saboda haka sai kai klik akan wannan proceed da kai click akan proceed za ka ga ga fuskar akawun ɗinka kun ga main account 0.00 ISLM. Claim your free ISLM gas. It is waiting. To yanzu sai mu zo nan wajen claim din sai mu click a kan nan. shi za su buƙaci a yi wannan a first ɗin sai ka ja nan. ya eh, yi daidai da wajen nan okay you have successfully claimed your ISLM sun ce mun samu nasarar claiming ɗin shi to bari mu gani bari mu yi refreshing kamar yadda kuke gani ga shi mun samu kimanin 0.01 ISLM to wannan shine yadda ake claiming na shi wannan islamic coin ɗin ko islamic token kamar yadda kuke gani ga wani waje nan nan an saka an bari mu gani shi me yake cewa ok. staking. Invest your ISLM in any validator and get additional ISLM. Nan yadda za ka yi staking ne domin ka ci gaba da samun wani ƙarin ISLM ɗin. Bari mu ga yadda tsarin yake. Okay. bari mu shiga validators ɗin mu gani. nan su ne validators din da muke da su ga wanda zai a hack association ga su nan dai sunayen su kala daban-daban nan kuma wannan percentage din da alama commission ne wanda su za su rika bayarwa akwai wanda zai rika ba da 5% akwai mai 10% akwai mai 8% gashi nan dai har da mai 11% to bari mu shiga bari mu ɗauki tsaka-tsaki masu 10% ɗin nan shi za mu ɗauka mu gani ina da wacin nation su ne za su ɗauki 10% ko kuma mu za a ba 10% ɗin amma dai bari mu ɗauki tsaka-tsaki bari mu ɗauki wannan a association to kamar yadda kuke gani gashi za su ce mu yi delegating ɗin sai mu click a kan nan wajen za su ce mu saka amma waɗanda muke so mi yi delegating network p5 ASLM gashi sai an biya network fee na ASLM shi ma wani coin ne daban ba na tsammanin muna da shi amma bari mu jaraba mu gani attention in the future you want to undelegate the stake fund it will take 21 days bari mu gani ba za su yadda kamar yadda kuke gani gashi sun ce a delegation din ya yi saboda haka sai mu danna wannan don ɗin to sai mu koma baya gani mu koma account kamar yadda kuke gani yanzu gashi account ɗin ya koma 00 ma'ana mun dauke shi mun kashi staking wanda za a rika bamu wani bonus na ajiya da mu haka sai ya kai kwana 21 shikenan za a fita daga staking ɗin wannan shine yadda ake buɗe ita wannan hack wallet ɗin ta islamic coin na fata wannan bidiyo ya gatar da ku da fatan za ku mana share like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum